daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin. sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim ma sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran na birnin tehran mashaba adam ya tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci wanda shine zango na uku na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu su ne labarin duniya da ɗumi su za ku mu kawo muku sharhin bayan labaru daga nan sai shirin nan na kokonsan abin da zai biyo shine duniyarmu a yau sannan kuma a ji shirin mu leƙa iran wanda shine zai zama shirin mu na ƙarshe ta fatan za ku kasance tare da mu. Labarin duniya da farko kakanninsu. adadin falasɗinawa da suka yi shahada a gaza ya haura dubu hamsin wata jami'an majalisar ɗinkin duniya ta ce abin da yake faruwa a gaza kisan shi ne ƙungiyar malaman musulunci ta duniya ta fita ruwa jabcin taimakawa falasɗinawa to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin adadin shahidan gaza sun kai 50,669 ma'aikatar kiwon lafiya ta inawa ta sanar da cewa adadin shahidan a yankin na gaza sun kai 50,669 yayin da waɗanda suka jikata suka kai 115,225 dangane da rahoto akan shahidan da aka samu a kowace rana kuwa ma'aikatar kiwon lafiyan ta falasɗinawa ta ce a cikin sa'o'i 24 da suka gabata an samu shahidai 60 waɗanda suka jikata kuwa sun kai 162 sanarwar ta kuma ƙara da cewa da akwai wani adadi na shahidai masu yawa da suke kwanciya ƙasa ba a iya wato ɗaukar su ba balle yi musu jana'iza saboda yawansu da kuma wasu wato dubbai da suke a ƙarƙashin baragozai na gidajen da makaman haramtacciyar ƙasar isra'ila suka rusa da su a lokacin suna raye a wani labarin daga gaza jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai wa wata rumfar raba abinci ga falasinawa da suke fama da yunwa da kayan wato agaji hari inda hakan ya yi sanadiyar shahada inawa uku a sansanin 'yan gudun hijira na khan yunus hakanan kuma sojojin mamayar sun kai hari a kan gidajen mutane a cikin gari da ke khan yunus da hakan ya sanadiyar shahadar wani mutum guda ɗaya wasu yankunan da 'yan sahaniya suka kai wa hari sun hada da kaizan abu rashwan da ke kudu maso yammacin khan yunus da kuma hayu zaitun da ke kudu maso gabashin gankin gaza kuma titin shakka a wani wato a cikin dai wannan birni a gefe ɗaya mutanen gaza ɗin suna ci gaba da yin hijira da aka tilasta musu daga yankuna daban-daban zuwa yammacin zirin gaza wata jami'ar majalisar ɗinkin duniya faransesa albanze ta ce abinda yake faruwa a gaza kisan kiyashi ne wakiliyar musamman ta majalisar ɗinkin duniya a falasɗino faransesa albanze ta sanar da cewa bayanan da jaridan nan ta new york times ta fitar wanda suka kunshi hotuna na laifin kashe masu aikin ceto a rafa suna daƙile wayar da isra'ila ta fitar da ita wakiliyar ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa wa tashar ɗin aljazira cewa abinda ya faru kisan kiya shine ne sannan ta ƙara da cewa sojojin isra'ilan suna yin abin da suke yi ne a tsare kuma duniya ta yi shiru jaridar new york times dai ta watsa faifan bidiyo da ke ɗauke da muryar wani ma'aikacin agaji wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda aka samu gawakinsu a cikin wani babban kabari a yankin rafa rediyon wato bidiyon da ya nuna yadda sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suka kai wa masu aikin agajin hari da gangan sun kuma san cewa su ne saboda alamomin da suke tattare da su riwayar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta watsa ita ce motocin masu aikin agajin sun nufi inda sojoji suke gadan-gadan tamkar za su kai musu hari wakiliyar majalisar ɗinkin duniya ɗin ta kuma ƙara da cewa wannan laifin da haramtacciyar ƙasar isra'il su tafka bai kamata a killace shi nesa da sauran laifukan da take tafkawa ba a gaza tana mai ƙada cewa tun shekara ta 2023 haramtacciyar ƙasar isra'ilan take yi wa al'ummar falasɗinu kisan kiyashi a tsare To kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ƙungiyar malaman addinin musulunci ta duniya ta yi fatar jabcin taimakawa Falasɗinawa. A wata sanarwa da ƙungiyar ta malaman addinin musulunci ta duniya ta fitar ta ce wajibi ne akan kowane musulmi wanda yake da iko a faɗin duniyan nan da ya taimakawa mutanen Gaza da makamai da kayan yaƙi domin daƙile ta'addancin Isra'ila da yake ci gaba da wanzuwa har yanzu. A jiya Juma'a ne dai ƙungiyar malaman addinin Musulunci ta duniya ta fitar da wannan fatawar wacce ta kunshi yin kira ga ɗaiɗaikun musulmi da kuma gwamnatocinsu da su baiwa ƙungiyoyin maya makamai da kayan yaƙi da kuma bayanai na sirri akan abokan gaba an gina fatawar ne akan cewa matakin farko na wajabcin jihadi shine akan dukkanin al'ummar falasɗinu sannan ƙasashen da ke makwabtaka da falasɗinu da suka haɗa masar jordan da kuma labanan sannan kuma dukkanin kasashen laraba da na musulmin duniya har ila yau wannan fatawa ɗin dai ta yi kira ga musulmi da su yunkura cikin hanzari ba tare da ɓata lokaci ba ta fuskokin soja tattalin arziki da kuma siyasa sanarwar ta kuma ce bayan kashe mutane fiye da dubu hamsin babu makawa a dakatar da wannan kisan kyashi da kuma barna mai girma da take faruwa. ƙungiyar malaman musuluncin ta kuma kirayi ƙasashen musulmi da su yanke duk wata alaƙa da suke da ita da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa sudan an bayyana cewa sojoji suna ci gaba da samun nasara a kan rundunar kai ɗaukin gaggawa a birnin umdurman sojojin sudan suna ci gaba da kashi da dakarun rundunar kai ɗaukin gaggawa a yammacin da kuma kudancin birnin umdurman wanda shine birni na biyu mafi girma a ƙasar sudan majiyar gwamnatin sudan ta faɗa wa manema labaru cewa an ɗauke mazauna yankin da ake yin faɗaɗin din a umdurman da adadinsu ya kai dubu biyar zuwa nesa da inda ake faɗa ɗin a lokacin ɗaya kuma sojojin sudan ɗin suna ci gaba da abin da suka kira shara a yankin jabalul auliya da ke kudancin birnin khartoum kashin labarin duniya kenan. Tuma saurare yanzu sai ku gyara zama domin jin sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa da sharhin bayan labarun sannan kuma shirin nan na kokon san sai duran mai a yau sannan a ji Iran a mako. Ai sauraro lafiya. To a sharhin namu na yau za a ji yadda ƙungiyoyin gwagwarmaya suka yi tir da hararen Amurka kan ƙasar Yemen. Ƙungiyoyin gwagwarmaya da dama sun yi kakkausar suka kan ci gaba da kai hararen da Amurka da Burtaniya ke kaiwa ƙasar Yemen bayan wani ƙazamin harin sojin da ƙawancen ƙasashen biyu suka kai wa ƙasar ta Yemen. Wannan zalunci na wani ɓangare ne na yunkurin Washington na kare gwamnatin Isra'ila daga ayyukan goyon bayan Falastinu a Sana'a. in shi kungiyoyin gwagwarmayar a sanarwar daban-daban da suka fitar kungiyoyin sun yi allah wadda da karuwar hare wanda ya zo ne shin kadan bayan da jiragen yakin amurka da na Burtaniya. suka kaddamar da hare wuce gona da iri kan kasar yemen inda suka kashe fararen hula da dama kungiyar gwamnatin farsinawa ta hamas ta bayyana cewa wannan sabon ta'addancin ya kunshi ketare dokokin ƙasa da kasa da kuma hurumin kasar yemen kungiyar hamas ta bayyana goyon bayanta ga al'ummar kasar yemen tare da yin maraba da irin goyon bayan da kasar ke baiwa al'ummar palestino ta fuskar mamaya da cin zarafi da isra'ila ke yi musamman a lokacin yakin kisan kare dangin da gwamnatin isra'ila ta kaddamar kan gaza wanda ya shafe sama da watanni goma sha biyar ana gwabzawa ƙungiyar ta bayyana hararin da sojojin yemen suke kaiwa kan jiragen ruwa masu alaka da isra'ila da ma wasu muhimman wurare na isra'ila a watan oktoba a matsayin misali na irin goyon bayan da take baiwa al'ummar palestino harin na ranar asabar ya zo ne bayan da gwamnatin sana. ta dawo da hare-haren da take kai wa jirage masu alaka da isra'ila da kuma martani kan matakin isra'ila na hana shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza ita ma kungiyar jihar islamic wace ke da mazauni a gaza ta kuma yi allah wadai da harin wuce gona da iri na amurka tare da jinjina wa kasar ta yemen kan irin goyon bayan da take bata game da irin laifukan da isra'ila ke yi kan al'ummar palestine da kuma yankin ba kuma shi nawa matsayin da al'ummar kasar yemen suke da shi na mutuntawa da kuma jagororinsu na goyon bayan gaza da gwamnatin palestinawa akan tunkarar isra'ila kwamitocin resistance popular wanda ya kunshi kungiyoyin gwamnatin da dama sun kuma yitar allah wadai da hararen na haɗin gwiwa na amurka da kuma birtaniya kan kasar yemen tare da bayyana hakan a matsayin taimakawa 'yan sahayoniya irin wannan ta'asa martani ne ga jajircewa da goyon bayan da kasar yemen ke baiwa al'ummar palestinu dangane kisan kiyashi da kuma shingen da isra'ila ta kakaba mata in ji su inda suka yaba da tsayin dakan al'ummar kasar yemen tare da yin hasashen cewa nasara za ta kasance ta kasar yemen sakamakon matsayar da ta ɗauka a nata bangaren kungiyar gomera ta kasar iraki kata'ib hezbollah ta ce ta hanyar aiwatar da wannan ta'addanci amurka ta sake tabbatar da cewa ita ce mai daukar nauyin aikata laifuka a yankin da ma duniya baki daya ta bayyana waɗannan hararen a matsayin goyon baya ga gwamnatin sahayuniya wanda ya zama shaida karara na gazawar gwamnatin amurka wajen karya jajircewar kasar yemen wajen nuna goyon baya ga gwamnatin gaza ƙungiyar ta yi nuna cewa waɗannan munanan ta'addancin da acts of evil ke aikatawa akan ƙasashe masu zaman lafiya tana mai nuni da wasu ƙasashen yammacin duniya da ƙawancensu ma'aikatar lafiya a ƙasar yemen ta sanar cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a hararen farko da amurka ta kai kan ƙasar yemen ƙarƙashin jagorancin shugaba donald trump ya kai talatin da ɗaya hare-haren a sana babban birnin ƙasar yemen da kuma yankunan sa'ada da albaida da rada sun kashe mutane 31 tare da jikata 101 mafi yawancinsu yara da mata ne kamar yadda kakakin ma'aikatar anis al-asbahi ya wallafa a shafin x tun da farko 'yan husi na kasar ta yemen sun ce akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu ciki har da yara sannan wasu tara suka jikata a hararen da shirgan yakin amurka da birtaniya suka yi kan sana babban birnin kasar ma'aikatar lafiya ta kasar ta shaida wa kamfanin labarai na saba cewa fararen hula sha biyar ne suka yi shahada wasu tara kuma suka jikkata waɗanda akasarinsu na cikin na cikin mawuyacin hali a wani harin farko da amurka da birtaniya suka kai kan farar hula a sana babban birnin kasar tasar talabijin ta almasira ta kuma bayar da rahoton cewa an kai hari birnin sana ta ce an kai hari ne a unguwannin mazauna gundumar shu'aib da ke arewacin babban birnin kasar trump a shafin na social ya ce ya umarci sojoji da su kaddamar da wani mataki mai ƙarfi da hukunce-hukunce kan mayakan huzi lokacin ku ya ƙure kuma dole ne ku daina kai har-haren daga yau idan ba ku yi haka ba za ku sha ruwan wutar da ba ku taɓa gani ba a rayuwarku kamar da trump ya bayyana shaidu sun shida wa kamfanin lantin labarai na anadolu cewa an kuma kai hare-hare ta sama a unguwar jaraf da ke arewacin sana wanda haifar da fashe-fashe masu ƙarfi bayan yakin kisan kare dangi na isra'ila a gaza mayakan husi sun kai hari kan jirgin ruwa masu alaƙa da isra'ila a cikin tekun bahar maliya da makamai masu linzami da jiragai marasa matuka tun a ƙarshen shekara ta 2023 hararen sun kuma shafi kasuwannin duniya ƙungiyar ta dakatar da kai harare a lokacin da aka ayyana tsagaita wuta a gaza a watan janairu sai dai ta ce ta ɗage matakin bayan da isra'ila ta katange zirin gaza ta hana shigar da kayan tallafi da kuma kayan agajin jin kai. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar biyar ga watan Afrilu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan Shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 230 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan Afrilu na shekara ta 1794 aka zartar da hukuncin kisa akan George Danton Daya daga cikin shugabannin juyin juhali a kasar faransa an haifi danton a shekara ta 1759 bayan ya kammala karatunsa na jami'a a bangaren ilimin shari'a ya fara aiki a matsayin lauya a majalisar dokokin Kasar ta faransa a lokacin da sarkin kasar ta faransa louis na goma sha biyar yake kan sarauta danton ya kasance yana da yawan gabatar da jawabai a gaban jama'a saboda haka a cikin ƙanƙanin lokaci ya sami karbuwa da tasiri a wajen mutanen kasar ta faransa yana da ra'ayin cewa adalci da zaman lafiya ba za su taɓa tabbata a kasar faransa ba har sai an tumɓuke tsarin sarauta a kasar amma bayan nasarar juyin juhali wanda aka yi a faransa wani mai adawa da shi a cikin shugabannin juyin juhalin mai suna robert spear ya kashe shi har lahira bayan kashe danton robert spear ya kashe da dama daga cikin waɗanda suke nuna masa adawa a cikin watanni hudu kafin daga bisani shi ma aka kama shi kuma aka yanke masa hukuncin kisa wanda aka zartar ba tare da wani bata lokaci ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 68 da suka gabata a rana irin ta yau daga watan afrilu na shekara ta 1956 sojin yahudawan sayuniya suka kawo ƙarshen lugudan wuta wanda suka yi wa falasɗinawa a yankin gaza tun a ranar 4 ga watan afrilun shekara ta alif tara da 1956 ne yahudawan sahiyuniya suka fara ruwan wuta a kan mutanen yankin zirin gaza inda a cikin kwanaki biyu sa kashe mutane shida sannan kuma suka rauna da wasu da dama babbar manufar yahudawan sahiyuniya dai ita ce kara tabbatar da ikon su na mamaya kan dukkanin yankunan falasɗinawa wanda kuma yankin zirin gaza yana daga cikin yankuna mafi muhimmanci a wurin haramtaccen ƙasar isra'ila wanda kuma baya ga kasancewa a gabar ruwan tekun mediterranean a dai bangaren kuma yana akan iyaka da yankin sinai na kasar masar wani abu wanda yake da matakar daura kai da ban mamaki shine yadda manyan kasashen duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya ba su ce uffan akan wannan lamari ba kamar yadda ba su yi ko da allah wade ne da abin da isra'ila ta aikata na kisan kiyashi ba a rana irin ta yau biyar ga watan afrilun shekara ta 1956 sojin yahudawan sahiyoniya sun kawo ƙarshen lugudan wuta wanda suka yi wa yankin zirin gaza bisa raɗin kansu masu saurare ko kun san cewa shekaru 440 da suka gabata rana irin ta yau biyar ga watan afrilu na shekara ta 1585 aka yi wani mummunan kisan kiyashi wanda aka fi sani da kisan kiyashin harlem wanda ya faru a birnin harlem na kasar holland wanda kuma shine cibiyar gwagwarmaya ta neman yancin kai a kasar wannan lamari dai ya faru ne bisa umarnin sarki philip na biyu sarkin kasar spain domin karfafa ikonsa a kan netherlands spain ta yi kisan kiyashi a cikin kasar netherlands wanda mafi muni a cikinsa shine kisan kiyashi na harlem a lokacin wannan kisan kiyashi dai masu fafutukar neman yanci na kasar holland kimanin dubu shida ne suka rasa rayukansu a ƙarshe dai a cikin shekara ta 1609 ta samu 'yanci daga mulkin mallaka na sarakunan spain masu saurare ko kun san cewa shekaru 660 da suka gabata a rana irin ta yau ibn bardis musulmi mawaki kuma masanin hadisi ya rasu an haife shi a garin falabak na kasar labana kuma bayan ya share fage a garinsu a bangaren karatu ya tafi birnin damascus na ƙasar syria inda ya karatu a gaban manyan malamai na wancan lokaci a birnin na damascus inda kuma ya amfana da ilimi mai yawa daga gare su baga haka kuma ya yi tafiye-tafiye zuwa wasu ƙasashen musulmi da dama domin fara da iliminsa a ɓangarori daban-daban kafin daga bisani kuma ya shiga harkar koyarwa da bayar da ilimi da kuma rubuce-rubuce ben bardas wanda ya shahara a cikin malamai wajen tsoron allah da gudun duniya da kuma tsantseni da kuma kyawawan halaye ya rubuta littattafai masu tarin yawa ayyukansa dai waɗanda suka wanzu sun haɗa da rubutun littafin nan da ya yi na al'alam fi wafayatul al'alam masu wurare ko kun san cewa shekaru 437 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan afrilu na shekara ta 1588 aka haifi thomas hobbes masanin falsafa na ingila ya kammala karatu a jami'ar oxford ta kasar ingila sannan kuma ya yi karatu mai zurfi a fannin adabi hobbes yana kallon mutum a matsayin mai son kai kuma mai son iko wanda yake so ya mallaki wasu don haka ne ma ya yi imanin cewa ya kamata a kafa gwamnati mai ƙarfi a cikin al'umma domin tabbatar da tsaro da jin daɗin jama'a musamman ma dai marasa galihu a ra'ayin wannan masalin fasafa biyayyar mutane ga masu mulki umarni ne na ubangiji babban littafin da hobbes ya rubuta shine littafin nan na leviathan sannan kuma akwai sa da dama waɗanda ya rubuta daga bisani daga yi akwai littafin kimiyyar siyasa su kuma littafin nan na philosophy of government da kuma wasu littafan da ya rubuta daga bisani thomas hobbes ya mutu a shekara ta 1679 duniyarmu a yau. ar-rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa tsaro da sauransu. Inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu je ra'ayi masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne daga dangane da abin da gwamnatin kasar amurka ta donald trump take kira executive order ko kuma dokoki na musamman daga fadar shugaban kasa. wa'anda ƙarfinsu ya shafe ƙarfin dokokin kundin tsarin ƙasa tare da wa'annan dokoki daga fadar shugaban ƙasa hukuncin kotu kowace iri ce bai da tasiri shugaban ƙasa yana da ikon kafa irin wa'annan dokoki na musamman ne a lokacin da ƙasa ta shiga wani yanayi wanda kundin tsarin mulkin kasar ba zai iya magance matsalolin da suka taso a lokacin ba musamman idan suka shafi wato tsaron ƙasa ƙasar amurka wacce a baya take kiran kanta ƙasa mai 'yanci a duniya amma hali yanzu gwamnatin ƙasar amurka ƙarƙashin gwamnatin donald trump ta zama fagen fama ta yaƙar ɗaliban jami'o'in ƙasar masu goyon bayan Falasɗina wanda hamshe kasar isra'ila tare da goyon bayan amurkan take kashewa ko kuma yi wa kisan kiyashi da kisan kare dangi a gaza da wasu yankuna a ƙasar falasɗinu da ta mamaye abin da ke faruwa a yankin gaza daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 na kisan mutane mafi yawan su mata da yara bai taɓa faruwa ba a wannan zamani. a kuma gaban idon kowa a duniya shugaba donald trump na ƙasar amurka ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka zango na biyu a farkon wannan shekaran sannan ya sami cewa an fara yakin tufanul aksa a gaza a lokacin da ya ci zaɓe sai ya yi ƙoƙarin aka dakatar da buɗewa juna wuta na ɗan wani lokaci sannan bayan ya shiga fadar white house ko kuma fadar shugaban ƙasa sai ya ɗauko 'yan siyasa da attajiran yahudawa wa'anda suke tare da yahudawan sayoniya da kuma hamfikar isra'ila ya kewaye kansa da su a nan ne ya sa hamfikar isra'ila ta sabanta yakin tufanul aksa da nufin koran falasinawa kimanin miliyan biyu zuwa wasu kasashen laraba ko kuma kasashen musulmi da suka amince su karbe su buƙatar kawai ita ce wa falasinawa su bar wa yahudawan sayoniya gaza har ila yau a lokacin ne tare da taimakon ƙasar turkiya ƙasashen yamma suka kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad na ƙasar syria suka ɗora ɗan ta'adda kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin 'yan ta'adda ta da'ish a matsayin shugaban ƙasa har ila yau a daidai wannan lokacin ne dai shugaba trump ya kafa wa'annan dokoki wa'anda ake kira executive orders don faɗa da ɗaliban jami'o'i da malamansu wa'anda suka maida jami'o'in nasu cibiyoyin goyon bayan falasɗinawa a amurka saboda haka ne dai wani ɗalibin jami'a mai fafutukan goyon bayan falasɗinawa ya shiga da ƙara a gaban wata kotu a amurka don faɗa da wa'annan dokoki wa'anda shugaban ƙasa donald trump yake kafawa don faɗa da ɗaliban jami'o'in ƙasar da malamansu masu goyon bayan al'ummar falastinu da ake zalunta a zirin gaza shi ɗalibin ma dai yana jin tsoron cewa wa'annan dokoki wa'anda shugaban ƙasa yake kafawa wata rana za su iso kansa jami'ar columbia da ke birnin new york na ƙasar amurka da ita ce jami'a ta farko wacce ta fara zaman dirshe a wani farfajiyar jami'ar bayan fara yakin tufanul aksa a gaza a shekara ta 2023 kafin shugaban trump ya shiga fatar white house dai tsohon shugaban kasa wato joe biden ya sa jami'an tsaro sun kama dalibai da malamansu da dama a jami'ar ta columbia inda aka gurfanar da wasu daga cikinsu a gaban kotu tare da tuhumar suna kin samawa wato yahudawan sayoniya a duniya wanda hakan laifi ne a ƙasar amurka daga cikin wa'anda wa'annan dokoki suka shafa akwai wani ɗalibi da ake kira momodu tal ɗalibi mai karatun digiri na uku wato phd a jami'ar ivy league na ƙasar ta amurka wanda ya bayyana a cikin shafinsa na x kan cewa yana ƙoƙarin ficewa da ƙasar amurka saboda barazanar korarsa daga ƙasar al'amarin goyon bayan falasɗinawa a jami'o'in amurka ya kai ga hatta ɗalibai wanda suke da takardun zama 'yan ƙasa wato green card da kuma wa'anda suka daɗe ma suna zama a ƙasar suna fuskantar barazanar korarsu daga ƙasa ta amurka matuƙar sun ci gaba ko an kama su da laifin goyon bayan falasɗinawa da kuma ƙin yahudawan sayoniya muhammadu ɗan asalin ƙasar gambiya ne ko kuma british gambia ya yi allah wadai da gwamnatin shugaba trump saboda wa'annan dokoki wa'anda suka yi watsi da muhimmanci da tasirin kotuna a ƙasar amurka tare da hujjar cewa wa'annan ɗaliban da malamansu barazana ne ga wato tsarin tafiyar da al'amuran harkokin wajen ƙasar amurka da kuma tsarinta da muradunta a ƙasashen waje. shugaban trump ya kai ga rage dala amurka miliyan 400 rabon jami'ar columbia saboda tilastawa shugabannin jami'ar dirar mikiya a kan ɗaliban jami'o'i wa'anda suke da ra'ayin goma bayan falasinawa mamadu ya ce wa'anda suka zaɓi yin shiru a irin wannan lokacin ko da kuwa 'yan asalin ƙasar amurka ne to su kwana da sanin cewa nan ba da daɗewa ba za su fuskanci matsaloli da dama daga cikin wannan matsaloli hadda korarsu daga ƙasar da aka haife su ko kuma aka haifi iyayensu a cikinta ya ce wa'anda suka zaɓi yin shiru a gaban kisan ƙaren dangin da ake wa a gaza to su kwana da sanin cewa su ma ba su tsira ba don wa'annan hukumomi suna iya sauya komai a ƙasar ta amurka faɗin albarkacin baki zai zama mai fuska biyu idan ba yahude ne ko wanda suke tare da su ne suka yi haka to suna da dama yin haka amma mai goma bayan falasɗinawa ko wani mutum da aka zalunta idan ya yi magana to ba faɗin albarkacin baki ba ne a wajensu laifi ne a irin waɗannan gwamnatoci da haka ya ce dole ne wa'annan su tashi tun lokaci bai ƙure musu ba don kawo ƙarshen mummunan hanyar da gwamnatin trump ta ɗauka don taƙaita 'yancin 'yan amurka wa'anda ta fara da 'yan jami'ar columbia da sauran jami'o'i wa'anda suke nuna rashin amincewarsu da abin da gwamnatin take yi na taimakawa hamsin kasar isra'ila da kisan kiyashi a gaza ya ce danne haƙƙin ɗalibai wa'anda suke goyon bayan falasɗinawa masomi ne ko kuma ƙofa ce ta shiga haƙoƙin amurkawa daban-daban nan gaba musamman waɗanda suke adawa da gwamnatin amurka kan tallafawa hamjikasar isra'ila da take yi a yakin da take yi a gaza rahotanni sun bayyana cewa ya zuwa yanzu gwamnatin trump ta soke visa ko kuma takardun zama ɗan ƙasa na ɗaliban jami'o'i fiye da 300 saboda goyon bayan su ga da kuma ƙin yaƙi da kisan kiyashin da haramci ƙasar isra'ila take yi a ƙasar falasɗinu musamman gaza an nakalto sakataren harkokin wajen ƙasar amurka marco rubio wanda ya shahara da irin kusancinsa da ƙungiyar ipac ta yahudawan sayoni a amurka yana kare abinda gwamnatin trump take yi inda yake cewa muna da 'yanci kamar yadda kowace ƙasa a duniya take da shi na fidda duk wanda muka ga dama daga mu masana da dama sun bayyana cewa abin da gwamnatin amurka take yi a halin yanzu dangane da masu goyon bayan falasinawa a jami'oyin amurka ya mai da ita amurka ba kuma ƙasa ce wacce masu ƙwaƙwalwa wanda suka yi fice a fannonin ilimi daban-daban a duniya suke sha'awar zuwa ba saboda take haƙƙin ɗaliban jami'o'i da malamansu da gwamnatin take yi kuma wannan zai yada ƙiyayya ga ƙasar ta amurka a cikin zukatan masana da ƙwararru a fannonin ilimi daban-daban a duniya sannan daga ƙarshe wannan zai mai da amurka baya a ci gaban ilimi sannan ya mai da ita baya a ci gaban tattalin arziki a ƙasashen duniya daraktan ƙungiyar american civil liberty union wato ben wiza ya yi wannan nazari dangane da abubuwan da ke faruwa a jami'o'in amurka yana cewa akwai wani abu wanda yake damuna kan abubuwan da ke faruwa a jami'o'in amurka a halin yanzu wato abin da ke faruwa saƙo ne ga dukkanin masu hazaƙa a duniya masu fatan gudanar da bincike a cikin 'yanci su kuma bayyana ra'ayinsu da suka gano masu zurfin tunani a duniya kan cewa a halin yanzu jami'o'in amurka ba kuma amintattun cibiyoyin ilimi ba ne kamar dai jami'oyin amurkan suna cewa a hali yanzu ba ma buƙatar ku a nan musamman idan sun saba wa aƙidarmu ta goyon bayan wanda ba ma son so a duniya gaskiya ne kowace ƙasa a duniya tana da 'yancin soke visa da takardun zama ɗan ƙasa ga duk wanda ta ga dama amma abin tambaya ita ce akwai ƙwaƙwaran dalilin yin hakan mafi yawan ɗalibai da kuma malaman jami'o'in amurka dai sun damu da yadda gwamnatin amurka ta shiga dumu-dumu cikin kisan kiyashin da harfi kasar isra'ila take yi a gaza da sauran yankunan kasar falastinu da aka mamaye amurka na gaba wajen samarwa harfi kasar isra'ila makamai da take kisan kiyashi da ba a taɓa ganin irinsa a wannan zamanin ba a wannan kisan kiyashin dai munafuncin amurka da kuma nuna fuskoki biyu a abin da ya shafi kare haƙƙin bil'adama da kuma kare haƙƙin mata da kuma kare haƙƙin yara da kuma kare haƙƙin faɗin albarkacin baki ya fito a fili a wannan karon don ya zuwa yanzu sojoji hamsin ƙasar isra'ila sun kashe fiye da falasɗinawa dubu hamsin a gaza kaɗai sannan mafi yawansu mata da yara ne wanda yake da wannan jinin a hannunsa ta yaya zai yi wa wani ko wata ƙasa magana dangane da wa'annan al'amura shekaru biyu da suka gabata gwamnatin ƙasar amurka ta lokacin da kuma na ƙasashen yamma tare da dogaro da kare haƙƙin bil'adama sun goyi bayan bore mafi muni da aka yi a jimurar musulunci ta iran dangane da cewa wai jimurar musulunci ta iran ta kashe wata mata wacce ake kira masa amini saboda ta ƙi ta sanya hijabi musulunci mace guda ce ta mutu shi ma ana zargi ne don babu shaida a fili na cewa da gangan ne jami'an tsaro masu kula da hijabi a jumhuriyar musulunci ta iran suka haddasa mutuwar wannan matar mai suna masu amini amma gwamnatin amurka da kuma na kasashen yamma suka cika kunnen mutanen duniya kan cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana take haƙƙin bil'adama tana take haƙƙin mata tana hana mutane musamman mata 'yanci a ƙasar don haka ƙasa ce ta 'yan ta'adda wacce ba ta cancanci ta jagoranci jumhuriyar musulunci ta iran ba da haka kuma suka wa kansu shigo da makamai cikin ƙasar iran don tallafawa masu bori su kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran amma a halin yanzu waɗannan ƙasashe su suke taimakawa hamdar isra'ila a kashe mutane dubu hamsin da sunan wai gwamnatin ƙasar ta isra'ila tana kare kanta ne daga wa'anda ba sa ɗauke da makami kama daga mata da yara da tsoffi da sauransu a ƙasar falastinu da aka mamaye sannan idan mutanen ƙasar amurka musamman ɗaliban jami'o da kuma malamansu suka tashi suka yi bore kan laifukan yakin da ƙasar isra'ila take aikatawa a gaza wannan kam ƙin yahudawa ne wa'anda suke kare kansu daga wa'anda ba sa ɗauke da makami fuska biyu ya fi wannan sannan wani abin lura a boren da ɗaliban jami'o'in amurka suke yi suna neman a tabbatar da dokokin amurka ne kuma ba su lalata kome a cikin gine-gine da kuma kayakin jami'o'in da suke zanga-zanga ba amma kuma a soke bizarsu a kuma kwace takardun zaman su 'yan ƙasa a kore su daga ƙasar fuska biyu ya fi wannan to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci anan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh leka iran Bismillahir Rahmanir Rahim. jama saurare assalamu alaikum Barka barkamu da sake saduwa a cikin shirin mu na muleka iran shiri ne wanda a cikinsa muke kawo muku bayanai game da yanayin wuraren yawon shakatawa da bude ido da ake da su a nan kasar iran da kuma irin damammaki da ake da su a wannan bangaren da mata masu ware za su biyo mu sannu a hankali domin jin yadda shirin namu zai gudana wanda ke zuwa muku daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kware shirin a gaskiya ƙasar iran ƙasa ce da ke da wuraren shakatawa da bude ido masu yawa da kyau da kuma kayatarwa da ke da tsohon tarihi wannan ya sa yake da kyau ma sauraronmu mu san kaɗan daga cikin wasu muhimman wurare guda goma da ake zuwa domin yawan bude ido ko kuma shakatawa daga cikin wurare masu ɗaukar hankali na ɗabi'a da ake da su a ƙasar iran akwai jirgin ruwa na sai gada guda 33 da ƙauyen misra da wato turaku guda arba'in da dai makamantansu to da farko bari fara da tashar jirgin ruwa ta siraf ita dai wannan tasha tana cikin tsarki da garin kangan da ke lardin bushahar ne kuma ta fi shahara da suna ɗahiri garin siraf gari ne babba na kasuwanci da ke da yanayi mai tsananin zafi amma fa da iska mai kyau garin siraf ya shahara sosai a lokacin da kasuwancin sirki yake ganiyarsa domin ya taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa kasuwanci na ƙasa da ƙasa amma iran baki ɗaya sai kuma gadar 33 sarki sha abbas shi ne sarki na farko da ya ba da umarnin gina gadar a birnin isfahan kuma an samu nasarar gina ta a hannun himmatullah vardikhan ita dai wannan gada ta 33 mutane na kiranta da suna julfa kafin daga bisani a daga kiranta da suna sha abbas har ila yau ana kiranta da suna chehel cheshme saboda tun a matakin farko akwai idanuwan ruwa guda arba'in a cikinta a zamanin da ana amfani da gadar wajen gudanar da wasu bukukuwa na al'ada da sauran muhimman tarurruka sai kuma birnin misra shi dai wannan gari yana ƙarƙashin ƙauyen kur da ke biyanbank da ke lardin isfahan ne da ke tsakiyar garin damagan da na'ini garin misra ya samo asali ne albarkacin himma da ƙwazon wani mutum makiyayi mai suna yusuf wanda shi ne ya kafa wannan gari a da ana kiran wannan ƙauyen da suna gonar yusuf ko kuma rijiya mai zurfi rijiya mai zurfi ta samo asali ne sakamakon fari da aka yi a ƙauyen misra a wata shekara inda yusuf ya yi ƙoƙari wajen ganin ya haƙa rijiya mai zurfi domin samar da ruwan sha ga al'ummar ƙauyen wannan ya sa al'ummar ƙasar suka sanya wa ƙauyen suna yusuf saboda girmamawa gare shi har ila yau wannan garin ya samo asali ne a wani ƙaulin kuma an ƙara bayyana cewa wannan garin ya samo asali ne albarkacin mai sunan na asali wato annabi yusuf alaihi salam wanda aka jefa shi cikin rijiya a ƙasar masar a wancan zamanin shi ma sunansa yusuf kuma haka kuma ya haƙa rijiya don haka aka kiran wannan gari da suna yusuf sai kuma wuri na hudu da ake kira da suna chahel sutun wato turaku arba'in fada mai turaku arba'in kuma an gina ta ne a fili mai fadin mita murabba'in dubu sittin da hudu kuma yana ɗaya daga cikin muhimman gine-gine masu daɗaɗɗen tarihi a birnin isfahan kuma an gina shi ne a zamanin daular sarki abbas na farko wanda tarihinsa yana komawa zuwa ga lokacin daular safawiya fada mai turaku arba'in tun asali tana turaku ashirin ne amma saboda yadda inuwar ta ke bayyana a farfajiyar ginin yasa aka kanta da suna fada mai turaku arba'in a ranar sha ga watan ɗaya shekara ta 1310 hijira shamsiya a wannan ranar ce aka yi jisan wajen a matsayin ɗaya daga cikin wuraren tarihi na ƙasar to bari mu ya da zango a lardin loristan da ke yammacin kasar Iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta kasar Iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon buɗe ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin kohudash da ke marabar larduna uku na ƙasar iran wato lardin kermanshah ilam da kuma lariston da ke gefen rafin samire kuma ana kiransa da suna mashigar shirs wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na kasar iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a ƙasar Iran. Ita dai mashigar Shirs da ke garin Kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin Khorram Abad, cibiyar lardin Lurston. Tsawonta ya kai kilomita biyar. A gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato Verizard. Haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a ɓangarori daban-daban idan ka kalle su wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna grand canyon na ƙasar iran shi dai grand canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai akan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu ya yasa ake masa lakabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda. akwai bishiyoyin daji kamar in su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata ƙorama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita 80 kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙarnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za ga hanyar ta ɗan ƙara tsokewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali da ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare gashi mun ɗauko bayani game da yanayin wannan guri amma lokaci ya mana halinsa to ya zama wajibi in daga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma don kowa da kowa ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.